a sakamakon harin bam ɗin nan da aka kai a abuja da ya hallaka jama'a da dama a ranar litinin da ta gabata ƙungiyar gwamnonin arewacin najeriya sun fitar da wata sanarwa da ta yi allah wadai da harin sanarwar dai ta jajantawa waɗanda harin ya shafa sannan ta yi kira ga jami'an tsaron najeriya da su ƙara himma alhaji ɗanladin dayabo shine kakakin shugaban kungiyar gwamnonin wato gwamna ma'azu babangida aliyu na jihar niger eh, mun nemi jama'an tsoro su kara himma kuma mun jaddada cewan eh, maganan tsaro ba na jama'an tsaro ba ne kawai na kowa da kowa muka buƙaci jama'a eh, kowa ya yi a kara azama a kara himma tabbatar kowa ya shigo ciki don mu ga karshen wannan abu na'am to akwai wani gudunmuwa da su gwamnonin arewa suka kai game da wannan abu koko dai suna shirin kaiwa koko menene ke ciki to ka a kusan kullum idan wannan ya faru kamar a barno da yoga da ake ta samun tashi-tashin hankali mm. kusan duk wani lokacin da wakilin wannan abu ya faru gwamnoni sukan shigo su ware wasu yan kudi su tabbatar cewa iyalin iyalan mutanen da wannan abu ya faru da su a kan tallafa musu. To eh, da abu akwai akwai yan mata yan makaranta da aka sace kuma ko akwai wani abu da gwamnonin suka ce game da wannan abu musamman gwamnonin arewa. Ba mu fitar da wani sanarwa ba tukuna. Batun waɗannan yara 'yan makaranta da aka sace a jihar Borno dai na ci gaba da ɗaukar hankali matuƙa ga mafatar fatar shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger Honorable Nuruddin Umar. Na farko zan kira ga 'yan Najeriya kowa da kowa ya dukufa a addu'a akan abin da yake damun ƙasar nan Allah ya kawo saukin shi sannan kuma wa'annan yara Allah ya sa a samu ganin su kuma in an gan su a gan su cikin lafiyansu saboda haka mafita shine gwamnati ta tashi bil haƙƙi da gaske inda gwamnatin gaskiya ne ta tashi bil haƙƙi neman su to ah, gwamnan borno ya tayin naira miliyan hamsin ga duk wanda ya taimaka aka gano su ya kaga wannan mataki eh mataki ne mai kyau kaga alamun cewa yana bakin ciki abin da ya faru kenan a halin da ake ciki dai masu nazarin al'amurra na matukar bukatar ganin haɗin kan gwamnonin arewacin najeriya da kuma kaucewa nuna bambancin siyasa domin tunkarar shawo kan matsalar da ta addabi yankin cikin nasara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.